Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ‘yan ما سكلون ونن شري maza da mata ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna cikin bayani hukunce-hukunce da ke da alaƙa da azumi a can baya mun yi bayani a kan ladubba da kuma irin abubuwa da ya kamata musulmi ya kiyaye a azumi daga cikin abin da ya rage na wannan gaba da muka yi magana a kai a wancan shiri shine wato raya dare da kuma lokaci na rana mutum ya raya shi da ambaton allah alal haƙiƙa in muka lura da yanayi na wasu a azumin watan ramadan abin sai ya baka takaici abin sai ka yi takaici me abin takaici za ka ga darensa gaba ɗaya in banda yawo da wasa babu abin da yake yi in gari ya waye nan kuma ya kama bacci har yamma ta yi wannan rayuwa shikenan kamar azumi ya zama kawai lokaci ne na bacci da wasa kamar azumi ya zama wato wani abu ne da ake yi na lokaci na yadda mutum zai canza rayuwarsa gaba ɗaya ta koma ta rayuwa kawai ta wasanni da batsa da dare za ka ga an tafi gidan silima ko an ajiye talabijin ko an tafi wurin kallon kwallo ana ta yi har kusan gari ya waye ba za a bar wurin da dare ba har sai in lokacin sahur ya kusa idan ko gari ya waye maimakon a ce mutum ya shagalta da ibada na yini nan kuma zai biya bashin bacci da bai yi da daren nan ba gaba ɗaya kai har ta kai ga salloli ma sai mutum ya haɗa kaga mutum ya tashi ya yi sallan ya biya sallan a asubahi ya biya sallan a zahar, ya yi la'asar duk sai bayan sallar la'asar zai tashi yana buɗe baki kuma ya tafi can gari na wayewa ya dawo ɗaki ya kwanta azumi ya kare babu abin da ya iya kulla kansa a nan wato yana da hatsari babba abin akwai takaici ya zo a cikin hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa raghima an fumri'in raghima an fumri'in raghima an fumri'in adraka ramadana wa lam yughfar kaitan mutumin nan kaiton mutumin nan kaitonsa ya yi asara ya yi asara sahabbai suka ce wane ne ya annabi ya ce mutumin da ya riski azumi watan azumi amma kuma har ya fita azumin ya fita ba a gafarta masa ba wannan ya yi asara mutumin da ya azumi watan azumi ya shigo har ya fita bai yi abin da allah zai gafarta masa ba wannan a yayi babban asara ba karamar asara yayi ba don haka wannan ba karamar cuta ba ce mutum ya cutu ka cutu a lahirarka yau fa in ka rasa wani abu a rayuwarka ta duniya za ka ga yadda kake cizon yatsa ina ko ga asarar lahira asarar da fa babu yadda za a yi ka ce ka mai da asarar in ka yi asarar ta tafi kenan ka rasa ta wannan ba karamar cutawa ba ce ya zama an ɗaure shaidanu amma kai ka wato mutum ya zama ya fi shaidan din barna ba mun ce cewa ba mun ce ana ɗaure shaidanu ana garkame su don kar su umarci mutane da da fadawa cikin batsa ba to wani wallahi sai ka samu ya fi shaidan din barna a cikin azumin in ya tashi barnan shi kansa yana bukata a garkame shi ya zama wani shaidanin ne na daban ya dulbu yadda kansa ya halakar da wasu in ba in ba in ba aiki na rashin shiriya ba yaushe za a ce mutum musulmi zai je ya bude gidan silima a lokacin da ake sallan tarawi ake sallan tarawi lokacin ne za ka ga ya je ya bude gidan silima ya tattara 'ya'yan musulmi gaba ɗaya sun je sun cika wurin wai shi a rage lokaci a rage dare alhali ga lokaci ne na yin ibada lokaci ne na rahamar allah tana sauka to don haka mai yin wannan ya kamata ya ji tsoron allah ya kamata ya san cewa wannan hanyar ba hanya ce ta neman dukiya ba abin da yake yi haramun ne banda cin lokaci na mutane da yake yi akwai kuma tarbiyyatar da 'ya'yan mutane bisa halaye na banza abun tambaya a nan yaushe wani wai ya shirya akan a kallon silima saboda haka yana da kyau mutum ya zama wato ya kyautata ayyukansa a cikin azumi in shi ba zai iya wato bari ba to da allah ya takaita a kan kansa kawai kar ya je ya fadar da wasu ya halakar da wasu ya hana wasu lada don me don man sanna sunnatan sayyi'a fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu ila yawmil qiyamah Layun yunqasu min min awzarihim haka nan man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ila yawmil qiyamah la yunqasu min ujurihim shay dan haka ya zama wajibi ga wanda ya san cewa yana shine sanadin halakar da wasu ya fahimci cewa fa yana kan babban hadari mutum ya bude gidan sinima ko ya buɗe gidan rawa ko ya buɗe gidan mata wai yana wai don hanyar samun kuɗi tir da wannan kuɗin nashi kar Allah ya yi albarka a wannan kuɗin kuɗi ne ba na albarka ba kuɗi ne da hanyarsu ba su dace ba ya yi ƙoƙarin canza hanyar da zai nemi dukiya na halal ai hanyoyin samun dukiya na halal sun fi na haram ɗin yawa hanyoyin samun dukiya na halal sun fi na haram ɗin yawa to me yasa ka bar hanyoyin nan barkatai masu yawa ka je kana neman hanyoyi da suke na datti alhali kuma kana da hankali shin iya wannan rayuwar ita ce kawai za ka rayu ai akwai ranar da mutum zai tsaya gaban Allah to in wannan kuskuren ka ne ina kuma ga waɗanda ka halaka su ka zama sanadin halakarsu ai da babu wannan gidan silima ko gidan kallon talabijin da ka buɗe inda babu shi da watakila wani bai halaka ba amma ina ya fara ganin wannan ɗin shine ta hanyar gidan talabijin da ka buɗe masa ai wannan gidan talabijin din kana iya canza shi ya koma kana nuna abin da yake na shiryar da mutane misali karantarwa tarbiyya sauraron tafsiri fuskantarwa na manyan mutane wa'azizzuka labaru da za su tausasa zukata al'adu na kwarai da yara da kuma aljama'a za su tarbiyyantu a kai akwai abubuwa da yawa da za su tarbiyyantar da mutane saboda haka maimakon a ce wannan gidan sinima ko gidan talabijin din ya zama hanya ta watsa sharri to ka canza wannan gidan talabijin ya koma hanya ta nuna alkhairi ina ga wannan zai taimaka kwarai amma fa in ka zama sanadin halakan wani to ka tabbata duk abin da ya yi kana da laifin hakanan in ka zama sanadin shiriyan wani to ka tabbata kana da ladan shiriyarsa don haka nake fata yan uwa masu kallon wannan shiri da kusan cewa duk lokacin azumi lokaci ne na yada alkhairi lokaci ne na yada alkhairi na aiki ko na fada saboda ka yawaita alkhairinka ka karanta sharrinka kuma wani abu na ƙarshe da yake da alaƙa da wannan da nake so na yi magana a kai shine wajen kula da cin halal ka tabbata cewa abinda kake shigarwa a gidanka a lokacin azumi na halal ne cin haram ba shi da amfani haramun ne cin haram abu ne mai laifi ne babba a musulunci na san wasu sukan yi wannan ne bisa wani tunani na tabbata babu wanda yake da imani a zuciyarsa zai je ya zalunci wani ko ya ɗau haƙƙin wani da niyyar cewa bari na zalunci wannan in ma da ire-irensu to kaɗan ne a cikin al'umma bisa ga kyakkyawan zato da nake wa da yawa daga cikin mutane shine galibi ko dai mutum yana yin wannan bisa jahilci ko kuma yana ganin kowa yana yi to me yasa ni ma ba zan yi ba tun da dai kowa na yi ni kuma ba in na daina yi ma jama'a ba za su daina ba to ni ma bari in zama kamar su mana na san wasu wannan kenan ke sa su su yi amma musulmi shi ba wanne ya kamata ya kasance ba musulmi na kwarai shi bai kamata ya yi wannan tunanin ba ya ya kamata ya yi ai sai ya dawo ya duba mana shari'ar musulunci kam a matsayi na na musulmi me yake umarta ta da shi me shari'an nan take umarnina da shi na farko na zama mai gaskiya mai riƙon amana kar na yi zalunci kar na ci haram wannan ba akwai shi a cikin shari'arka ba to sai ka dawo ka taƙaitu da abin da ke cikin shari'arka an fahimta ka dawo ka taƙaitu da abin da ke cikin shari'arka da allah ya ɗora ka a kai amma cewa kana kallon abinda wasu suke yi in allah ya zo zai tsaye da kai a gabansa ya yi maka hisabi zai ce a'a wane kam na gafarta masa ba da sonsa yake yi ba don kuwa ga duk waɗanda suke kewaye da shi abu ɗaya kenan suke yi wannan hujja ce ba hujja ba ce hakanan ka manta cewa in ka mutu kam ba kabarinka kai kaɗai za a tsaga ba a sa ka abu na biyu kuma in ka mutu ayyukanka kawai za su bi ka ko kuma a'a hadda ayyukan waɗancan za su bi ka kaga a nan dole mutum ya zama yana da tunani kai kadai ne fa za a sa ka kabarin nan babu abun da kuma za su bi ka sai aikin ka. sannan kai kadai allah zai tsaye da yi maka hisabi cewa na ga wasu suna yi ba uzuri ba ne allah zai ce kai ban saukar maka da allah da alkur'ani ba ban turo maka da manzo ba da zai gaya maka ga abinda ya dace ka yi ga abin da kuma ya zama wajibi ka bari wannan shine abin da Allah zai tambaye ka Allah zai ce alam ya atikum nadhir shin mai tsoratarwa annabi manzo bai zo muku ba kalu bala kad ja'ana nadhirun za su ce eh Allah manzon nan ya zo mana amma fa kazzabna fa kazzabna wa qulna ma nazzala Allah min shay in antum illa fi dalalin mubin allah zai tambaye su shin kam manzo bai zo muku ba ne alam ya'tikum nadhir shin mai tsoratar da ku daga wannan rana na azaba wannan yini na azaba da yake gabanku a yau mai tsoratar da ku bai zo muku ba ne bala sai eh, allah ya zo mana amma me mun san da cewa wannan mai tsoratarwa ya zo to in ba ku riski annabin ba ba akwai littafi ba ba akwai malamai da suke isar muku da wannan sako ba za su ce eh bala ya allah eh akwai su Balma wani ya ce wallahi ya ubangiji ni na ji amma me na yi bayan ji na zabna sai muka karyata ko dai ka karyata da harshe ko kuma ka karyata shi a aikace don ba lallai sai ka ce da harshenka wannan karya yake yi ba a'a ta yi ya kasance baka karyata da harshenka ba amma aikinka ya karyata abinda ka ji dinnan don me don ka kasance kana aikata koma bayan abin da ka ji kaman aikinka bai gaskata abin da ka ji ba ka fahimta kaman aikinka bai gaskata abin da ka ji ba don haka wato mutum zai zama yana cikin asara ran tashin kiyama in antum illa fi dalalin mubin lallai tabbas kuna cikin waɗanda suka yi asara babba asara bayyanan ne don haka 'yan uwa musamman a lokacin azumi ka kula da abin da kake kawowa iyalanka hatta ita iyalin naka da 'ya'yanka su rika tunatar da kai allah su rika gaya maka cewa in baka samu ba za mu iya yin haƙuri da yunwan duniya amma in ka kawo mana fa muka ci haram ka tabbata ba za mu iya yin haƙuri da wutar lahira ba don cin haram bala'i ne babba cin hanci haramun ne cin hanci haramun ne ko kuma kyauta da za a kawo wa ma'aikaci hadayal ummal gulul kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kyaututtukan ma'aikata da ake kawo musu tamfar sata ne me yasa domin wanda ke maka kyauta in ya zo wurinka mu'amalar da za ka yi masa tasha bamban da wadda baya maka wannan kyauta don haka yake da hatsari don ka zama mai adalci karka ka karbi kyautan kowa me yasa gwamnati ta sa maka albashi ba don ka wadatu daga barin abin da ke hannun mutane ba ya zama ka zama mai gaskiya a ibada a aikin da kake yi ai shi yasa aka sanya maka alawus alawus aka sanya maka albashi aka kyautata maka rayuwa don dukka mai da hankali a akan aikinka to in haka ne me ya kai ka ga karɓan wani abu a hannun wani baicin kuma ga irin tasiri da yake da shi na in ka karɓi wani abu a hannunsa to tabbata in ya dawo gobe yadda za ka yi haba-haba da shi ya sha bamban da wanda baya baka kaga daga nan zalunci zai fara shigowa babu mamaki ma watakila wanda ya fi shi cancanta amma ba shi da halin da zai baka ko kuma a baya so ya bayar ɗin sai a ƙi bashi a gabatar da wancan kaga daga nan zalunci ya fara shiga nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah az zulumat yawmal qiyama zalunci duhu ne a ran tashin alkiyama duhu ne kowa na tafiya ne a hasken aikinsa kai kuma kana tafiya a cikin duhun ayyukanka allah ya kare mu allah ya kare mu don haka nake so na jawo hankalin ma'aikatanmu musulminmu masu san addinin musulunci masu kwaɗayin yin gyara ba haka ake yin gyara ba dole sai mun canza rayuwarmu mu musulmi mun sha bamban da kowa muna da addini muna da, halaye na gari muna da tarbiyya tarbiyyar ta alkur'ani mai girma da tarbiyyar sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kamata yi mu tarbiyyantu akan waɗannan mu ɗabi'antu a kansu mu tafi a kan hanya madaidaiciya shi ya sa a kullum muke karanta a cikin sallolinmu ihdina siratal mustaqim ya allah ka shiryar da mu bisa hanya madaidaiciya to hanya madaidaiciya ita ce ka bar waɗannan hanyoyi na kuskure ka kama hanya madaidaiciya ka zama mutum mai gaskiya a wurin aikinka ko da kuwa kai kaɗai ne domin ba kai kaɗai ba ne allah na tare da kai duk wanda allah ke tare da shi kuma to ya tabbata shi yana da ƙarfi shi ne jama'a shi ne mai samun galaba ba wai waɗanda suke kan taɓewa da rashin gaskiya ba yana daga cikin manya-manyan bala'i na cin haram shine Allah baya karban addu'an mai cin haram mu dubi hadisi da annabi ya ambaci mutumin nan mai yawan addu'a mana ya ce menene ai nawawi ya kawo shi a cikin hadisi na goma a cikin a cikin hadisi arba'in na littafin nan na nawawi ya kawo hadisin a lamban hadisin hadisi na goma inda ya ce inna allaha ta'ala tsayibun la yaqbalu illa tsayiban a ƙarshe يجي ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ينات الدعاء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك سي النبي أنبته don farkon hadisin annabi ya ce allah mai tsarki ne baya karba kuma sai abin da yake da tsarki a can ƙarshe sai ya ambata cewa annabi ya ambaci wani mutum mai yawan tafiye-tafiye yana cikin wahala don duk mai tafiya yana cikin wahala irin na tafiya gashi nan buzu-buzu baya cikin tsabta wannan yanayin nashi ya cancanci a ce duk lokacin da ya ɗaga hannu tunda yana cikin wahala ne duk lokacin da ya ɗaga hannu yana roƙon Allah Allah zai amsa masa amma Allah bai karbi addu'arsa ba me yasa ya ce mat'amuhu haram abin da yake ci haramun ne wa malbasuhu haramun abin da yake ci abin da yake sawa tufafi da yake sawa haramun ne balma wa ghuzziya bil haram babansa ko iyayensa su ma sun ciyar da shi da haramun fa anna yustajabu li dhalik ta yaya Allah zai amsa masa Allah ba zai amsa masa ba ka duba hatta ɗanka da ka ciyar da shi da haram ka yi masa illa don shi ma zai tashi ba za a karbi addu'ansa ba wa bil haram bare a ce a lokacin azumi mutum ya shigo da abin da zai yi sahur a kai ya tashi ya yi azumi haramun ne in ya kawo abin da za a yi buɗe baki haramun ne ta yaya addu'o'inka za su amsa ta yaya allah zai amsa addu'o'inka kar ka manta kuma in har ka ga cewa ka ci gaba kana kan ma sha'anka allah na amsa addu'o'inka to ka tabbata shigo shigo ba zurfi allah ke ba ba wai don alheri allah ke son ka da shi ba tabbata kana kan hatsari babba wannan ana kiransa Ta lala allah ya yi wa mutum ran da duk ya damƙe shi to ba zai kubuce ba haka nan ka kwana da sani cewa duk naman jiki da ya tofo duk naman jikinka da ya tofo daga haramun to sai allah ya wanke ka daga wannan haramun kafin ka shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahamun lazi na min suhtin fannaru aula bihi duk naman jiki da ya tsiro daga cin haram to ka tabbata wuta shine mai wanke wannan wurin kafin sai an tsarkake mutum kafin ya shiga cikin aljanna don haka in dai wannan a cikin azumi ya kasance ana son mutum ya zama ya ci halal ya ba iyalansa halal to ko da bayan azumin ma haka ya kamata mutum ya tarbiyyantu ya tafi a kai don rayuwarsa ta zama mai tsabta rayuwarsa ta zama mai albarka allah ya sa albarka kuma a cikin 'ya'yansa da abin da ya mallaka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi bashi da wani bashi da wata cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya wajaba ba akwai dalilai kamar yadda muka a can baya hakanan